أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haɗuwa a daidai wannan yammaci ta kafofin wata labarai na sadarwa da kuma waɗanda ake sanya musu a akwatin talabijin da rediyo daga baya don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu yau da ikon allah za mu tashi akan tafsiri na tafas? a wannan wata na ramadan hijira ta fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa birnin madina shekara ta 1441 insha Allah ta'ala kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen karanta ƙur'ani daidai da fassara qur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya samu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka na Ramadan Addu'o'inmu da muke Allah subhanahu wata'ala ya karba muna roƙon Allah ta'ala ibadun da muke Allah ta'ala ya amsa mana a iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya da sauran yan uwanmu Allah ta'ala ya gafarta musu ya jikan ya kai haske zuwa ga kabarin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana ƙarshen wannan annoba ta corona virus ko covid-19 yan uwanmu da suka rasu a cikin Allah ta'ala ya karbe su a matsayin shahidai waɗanda suka kamu da ita ko kuma Allah ta'ala ya kare su Allah ta'ala muna roƙon ya sa ta zama rahama zuwa gare mu gaba ɗayan mu muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala fitintunu da ake fama da su a duniya Allah ta'ala ya sauwaka mana a kuncin rayuwa da ake cikin musamman a wurare da ake da dokoki na karancin fita muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yalwata mana waɗanda suke da amana na baitul mali a hannunsu Allah ta'ala ya ba su ikon ƙara kyautatawa zuwa ga waɗanda suke mabukata musamman ta ɓangaren abin da za a ci da abin da za a sha a bakin salati bukatunmu duka na alkhairi allah ta'ala ya biya mana a gabanin karatu akwai ana tunatar da ni akwai karin tasha ɗaya da aka samu da ke sanya wannan tasfiri shine an samu dandal kurako radio international maiduguri 98.9 fm za su rika sawa daga karfe bakwai zuwa takwas na safe ko kuma suna sawa bakwai zuwa takwas na safe wannan ya sa adadin kafofin watsa labarai na talabijin da rediyo an samu guda hamsin da shida waɗanda suka taimaka da wannan allah ya biya su da gidan aljanna ya sa a mizanin ayyukansu na kwarai tare da mu kuma na biyu waɗanda ake sawa don su su amfana allah ta'ala ya amfanar da mu gaba da wannan sako da allah ta'ala ya samu wanye lafiya gaba na gaba shine abin da ya sawwaka na tambayoyi da suka iso nan wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa malam me hukuncin mai yin azumi sai ya yi mafarki har wanka ya kama shi malam azuminsa yana nan ko kuma azuminsa baya nan ah, lajnatu da'ima lil buhuth al ilmiya a cikin jerin fatawoyinsu volume na goma namba na 274 sun ce azumin sa yana nan man ihtalama wa huwa sa'imun fala kafarata alayhi wala ism suka ce duk wanda yake azumi sai ya kwanta yayi mafarki to babu kafara a kansa sannan kuma da ikon Allah babu zunubi a kansa bi ma'ana ba ma ramako a kai suka ce wa idza anzala idan kuma ya fitar da wani abu a jikinsa to fa alaihi ghuslul janaba akwai wajibi ne akan sa yayi wanka na janaba kuma sun ba da uzuri akai ko qur'ani ai ya nuna akwai abin da yafi karfin mutum in mutum ya kwanta ba da control akan kansa bai san me yake faruwa gare shi ba kuma qur'ani ce mana mai a ayoyi da dama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha misali kenan cikin bakar aya ta 286 da wasu wurare da Allah ta'ala ya nuna cewa baya dora mutum abin da ya fi karfin sa zaka mutumin da ke bacci bayi da iko akan me ke faruwa gare shi mafarki baka da iko a kansa me ke fita a cikinka baka da iko a kansa in kana minshari ko kuma kana barci baka da iko a kai saboda wata irin rayuwa ce da a zahiri kana tare da a cikin ɗakinka amma mai iya kawai gangan jikin ne a wurin ran ya tafi wuri sai ka zauna kana kwance kana mafarki akan gado ko kuma wannan kwance tare da mu da aran ma muna kasu yana bacci a bafarkin sai gan shi gashi a jeji kura na bin sa yana ta gudu yana kokarin ya tsira gashi sai haki yake yi har ma ya je hau bishiya kuran na kokarin yin tsalle ta hau ko ta kada bishiyar duk hankalinsa ya tashi kuma mu muna rin mu ga kura ba mu ga jeji ba amma shi ya gani kuma in ya farka ba za ka kare ta ba ko ce wallahi ya ga kura yana farka sai ce alhamdulillah saboda me ya ga abin ba da gaske bane to kaga wannan wani abu ne da mutum bai da control kai da aka a mafarki Allah ta'ala baya kama mutum abin da ya faru gare shi in kuma a mafarkin wani abu ya fita na sha'awa a jikinsa to sai ya wanka wallahu ta'ala a'ala wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam menene hukuncin mutum ya rika bin masallacin haramin makka ko madina daga satellite tv idan ana sallah babbar magana a cikin majmu'ul fatawa na ibnu usaimin rahmatullahi alai mujalladi na goma sha biyar nan ba na ɗari biyu da goma sha uku yana cewa baya halatta a bi liman sallah daga tilifan wato daga telebijin television ya ce wannan baya halatta me dalili ya ce li'annan jama'ata da biha al-ijtima saboda an ce sallan jami'i abinda ake nufi da sallan jami'i shine mutane su zo su taru waje daya so idan za a bi daga television to manufar tara mutane daya don a kara musu yan uwantaka gaisawa da juna sanayya da juna taimakekeniya da juna ya zama manufar ba cin batar kenan the aim has been defeated in dai kowa zai sanda daga gida ya bi talabijin ta shi kenan babu hikimar kiranta da salatul jama'a don sallan jama'a ai zuwa ake a taru waje daya a yi wannan sallah da ya ce da aka labudda an da kuna fi mawdu'in wahidin ba makawa sallan ta kasance a me a wuri guda daya to da aka kula ga wannan bin sallah daga talabijin ko daga rediyo baya halarta. amma idan mutum yana cikin hotel kusa da harami harami ya cika har sahuna zuwa wurin sai ya yi sallah daga inda yake wannan malamai suka ce ya halarta. amma in kwashi din ma zai dage ya sauko ya shiga masallaci ya salla? wannan fa huwa aula haka shi ya fi dacewa so da ga sallar jama'a ba dama ka bi sallar makka daga talabijin to misali ma hmm. ka ce za ka bi sallar makka daga talabijin suka yi sallar magariba su karfe hmm. shida da rabi a wurin su ku kuma garin ku karfe hudu da rabi ne hmm. ya za ka yi da sallah da isha yaya za ka yi da ita lokacin da suka yi ku lokacin magariba ake yi asuba lokacin da suke taku ba ta yi ba a zahar da suke na kulle ba sai a za ka yi maybe inda kake nufi ko sallan tarawihi ko hajjud kenan maybe ta hajjud din kenan sai ka bi suna hajjud kai kana tarawihi kenan gaskiya wannan bai da asali a addini abin da yafi dacewa shine in Allah ta'ala ya sa akwai aminci da ya dace a yi karatu ko a haɗu a yi sallah to sai ka fita ka je masallaci ka yi sallah insha Allah ta'ala akwai hikimar da ya sa Allah ta'ala ya halitta kaɗan Najeriya to sai ka zauna idan daga ƙauyen fantami kake kai sallah a fantamin ka in ba zazzagi kake sai ka zauna a zazzab kai sallah in ba Kano ne ka zauna a Kano kai ta sallah kowa sai zauna inda Allah ya kaddara yake insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya jikan mahaifa amin ya hayyu ya qayyum to ina sha'awar wannan addu'a ya fi faranta min rai na ji an yi wa iyaye na addu'a fiye da amini eh ya fi faranta min rai saboda mu akwai sauran mutum ya zauna aikin alheri tun da ana raye waɗanda suka koma zuwa ga Allah kuma aikin ya kare sai sadakatin jariya to haka wanda ya rasu ya fi bukatar addu'a fiye da rayayye Allah ya saka maka da alkhairi da kai wa mahaifa na addu'a yace malam yarinya ce aka mata aure kwana uku da yin auren mijinta ya rasu to yaya za ta yi akwai takaba a kanta ko babu takaba a kanta a magana mafi inganci akwai takaba a kanta a idan muka duba cikin almuntaka na shek salih bin abdullahi bin fauzanul fauzan a mujalladi na uku namba na 135 ya ce akwai takaba a kanta ya kafa hujja da aya da ke suratul baqara da Allah ta'ala yake cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara aya ta 234 waɗanda suke rasuwa su bar su a baya za su zauna ne su yi matsayin takaba ko iddatul wafa wato idda ta rasuwa za su yi wata hudu da kwana goma ga wanda ba su da juna tare da su kenan to suna wata hudu ne da kwana goma sai ce kula da wannan wannan aya tana gane dukkan wata matace ko kai mijinta yayi dukuli da ita ko bai dukuli ba saboda kwana uku ma yana iya daukan cewa akwai mu'amala aure da ya shiga tsakani yana iya dauka babu amma to ko da babu mu'amala na aure abin da ya tabbata a sunna shine cewa magana mafi inganci shine cewa akwai idda a kanta bayan idda magana mafi inganci za ta ci gadonsa in kuma bai ba ta sadaki ba to za a ba ta sadaki a cikin dukiyar da ya bari duk waɗannan za a yi muka duba cikin irwa'ul ghalil fi khariji a hadisi manarif sabil hadisi na dubu ɗaya da da da uku uku, akwai kisar abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu da aka tambaye shi akan matar da mijinta ya rasu ana ɗaura auren ya rasu ba a ma yanka sadaki ba sai ya ce laha sadak ka sadaki nisa'iha wato sadaqul mithl za a ba ta sadaki kwatankwacin sadakin da ake ba wa mace mai daraja irinta in ta yi haddan qur'ani yarinya ce budurwa wata take da tarbiyya ta iya larabci tana da kyan halitta da sai a duba mace mai daraja irin ta nawa ake ba da sadaki a garin to sai a yanka sadakin sai a bayar baya ga wannan ibnu mas'ud radiyallahu anhu yake cewa walaha wa alaiha al'idda ce akwai idda a kanta kuma za ta masa idda ko da ku bai kusance ta ba za a bada sadaki za ta yi idda kuma wa lahal miras sannan za ta ci gadon sa waɗannan duka guda uku sun faru a lokacin da ya bada wannan fatawa akwai sai mi'kan bunu sinan radiyallahu anhu yana wurin sai ce yadda ka bada da fatawan nan haka na ji manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya bada da fatawa akan matsalan birwa binuwashik washik wata ce birwa binu washik da mijinta ya rasu a irin wannan hali ana ɗaura auren ya rasu ya ce manzon Allah ba da fatawa cewa za a ba da sadakinta za ta yi idda kuma an raba gado za a bata saboda rasuwar miji ba ɗaya ne da cikin aure ba bai shiga fa malakum alaikum min iddatin ta ha so da haka wannan babi ne na ɗaura aure miji ya rasu yana sabawa da babi da shikar aure a ce an daura bata ma tare bai sake ta wannan babin su da ne sun haka in aure ne ai a matsayin sa take ko da kwana ɗaya ta yi in aka kira ba za a ce saurayin kiyar ba za a ce mijin kiyar su so da haka a yanzu miji ne so kula ga wannan fatawar ibn mas'ud radiyallahu anhu sai ta dace da fatawar fiyayyen halda kamar yadda mi'qal bin sinan radiyallahu anhu ya fara don haka magana mafi inganci wannan bayawar Allah ko da kwana ɗaya ta yi za ta masa takaba shine idda na rasuwa sannan kuma za a ba ta sadaki in ba a bayar ba sannan kuma in an raba gado ita ma insha Allah ta'ala tana da rabo a cikin gado da Allah ta'ala ya samu wani lafiya ina ga sai mu dakata a haka daga kan tambayoyi din mu shiga zuwa ga tafsirin Qur'ani ko a aya ta nawa za mu tashi a ramma za mu tashi akan daidai aya ta 200 goma sha tara e jiya mun fara magana a kanta lokaci ya yi halinsa so yau sai mu tashi a kanta insha Allah ta'ala bismillah arama darasi na takwas a watan ramadana hijira shekara ta 1441 in Allah ta'ala ya amince na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير كثير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون جزاكم الله خيرا naka suna tambayanka anil khamri akan giya wal maisir da caca kulka ce fihi ma cikin waɗannan guda biyun ismun akwai zunubi kabirun mai girma wa manafi'u akwai kuma amfanarwa linnasi ga mutane wa ismuhuma zunubin giya da cacan nan akbar ya fi girma min nafsihima fiye da amfanar wanda suke da shi wa ka ma za yunfiquna suna kuma tambayanka akan me za su ciyar lokacin sadaka da kyauta kul ka ce al'afwa za su da abin da ya karu akan bukatunsu na yau da kullum kazalika kamar haka yubayyinu Allahu Allah yake bayyana wa lakum gare ku al'ayat ayoyinsa na ƙur'ani da sauran mu'ujizozi la'allakum ana fatan ta tafakkaruna za ku zama masu tunani fi duniya wal akhira cikin al'amuran rayuwar duniya da lahira Allah ta'ala ya ba mu ikon tunani da wa'astuwa da al'amuran duniya da lahira mu zama masu tunani a duniyance da kuma a lahirance wannan aya kamar da muka fara magana a kanta jiya ta sauka ne dalilin addu'a da fata da ƙauna na sahabbai akan Allah ta'ala ya ci saukar musu da hukunci akan giya daga cikin sahabban da suka yi ta addu'a akwai Umar bin Al-Khattab radiyallahu an akwai Mu'az bin Jabal radiyallahu an suna ce Allahumma bayyin lana fil bayanan shafiyan ya Allah ta'ala ka mana gamsasshen bayani akan al'amarin giya me dalili na'am saboda sun fahimce a farkon musulunci Allah ta'ala bai haramtar da giya ba kuma saboda tadarruji na ƙur'ani a tadarruci ne saukar da hukunci step by step kaɗan kaɗan kaɗan to ƙur'ani shine uslubinsa bai sauka rana ɗaya ba ya sauka cikin shekara ashirin da uku ne goma sha uku a makka goma a madina maimakon a saukar da shi a dunkule da dukkan hukunce-hukunce sai ana saukar da shi kaɗan-kaɗan don saukansa kaɗan-kaɗan zai taimaka wa fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya tarbiyyantar da sahabbai a cikin 23 years din nan sai samar da wata al'umma da za ta zama mai nagarta kololuwan nagarta kuma alhamdulillah wannan buri ya cimma saboda ana ba su hukuncin ɗan kaɗan-kaɗan ne kuma wanda yake nuna cewa ko a shugabancin an yi koyi da yadda ƙur'ani ya sauka yana da amfani ba a yin doka rana ɗaya idan mutane suna yin laifi ɗari sai a fara ɗaukan wani laifi ya girma ya fi girma sai a yi dokoki kamar guda uku ko guda biyar da za a hana abu in suka saba aka samu compliance an bi doka to za a sake ɗauka kuma sai me sai a ƙara wani bayan lokaci sai a ƙara wani amma in rana ɗaya aka yi dukkan dokoki to canja ɗabi'un mutane da abin da aka saba yau da kullum iya da wahala wannan sai sa a samu sakamakon da ba shi ake fata ba ce sa ƙa'ida ita doka ana yin ta ba a yin komai da komai rana ɗaya sai dai kaɗan kaɗan kaɗan kuma sai a gane aulawiya wato priority preference wanne fi muhimmanci sai a duba wanda fi muhimmanci sai a fara yi da shi sai a biyo ba ya ce sa qur'ani da zo da kalmar tauhidi ya fara la ilaha illallah bayan nan aka zo maganan sallah bayan nan aka zo maganan zakka to kaga haka ya dauka ɗaya bayan ɗaya ba rana ɗaya aka yi su ba hatta rukunan musulunci ba a wajabta rana ɗaya ba kowanne akwai lokacin da aka ware kuma fiyayyen halitta an ya tada sahabbai radiyallahu anhu su tafi su karantar da addini irin yadda ya wasiya zuwa ga mu'azu dan jabal aka ke karantar da shi in ka je ka koya musu Allah ɗaya ne in suka fahimci wannan to sai ka koya musu sallah in sun fahimci sallah sai a je kan zakka fa'allimhum sai ka koya musu haka ya karantar da shi to wannan shine usulubin da qur'ani ya bi wajen sauka akan al'amarin giya don ya samu sahabbai a lokacin da suka fito daga jahiliya da shirka Allah ta'ala ya shiryar da su suka musulunta sun riga sun saba da giya addiction din yayi yawa a wancan lokaci don barin ta rana ɗaya zai takura musu tare da imaninsu ya kai kololuwar dukkan jarrabawa suna iya ɗaukanta amma duk da haka qur'ani bai zo ne takura su ba shi addini mai sauki ne a wajen karantar da su da hana su abubuwan da suka saba sai aka kawo musu saukin a cikinsa don in an yi rana ɗayan suna iya biyayya amma bi za a iya samun takuruwa amma sauƙin da aka bi wajen hukuncin sai sauwaka musu wajen sallama kansu da bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa aka saukar da haramcin giya a matakai hudu ne a matakin farko da musulunci ya zo bai ma ce giyan haramun ba ne ya ba su daman suna iya sha har Allah ta'ala ya ce akwai arziki mai kyau a ciki saboda usulojin ƙur'ani wani نعم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون wannan cikin suratul nahl aya ta 67 Allah ta'ala yace wa min samaratin nakhil daga cikin 'ya'yan itatuwan dibino wal anab da inabi tattakhiduna minhu sakaran a cikinsa kuna rike abin da ke sa ku maye wato ana aiki da akwai giyar dibino akwai giyar inabi da ake bari ta rube tukuna sai ayya sai Allah ya ce kuna rike abun maye mai tsanani a cike amma wa rizqan hasana akwai arziki mai kyau amma duk da haka sai Allah ya ce a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu hankali hankali ne ake shi ne wani tun a lokacin zai fahimci duk da dai an ce mushadar gaskiya akwai ba dole sai na mutum da ba a ce wajibi ba a shi sayyidina Usman radiyallahu anhu tun ba haramtar zai hakura yace saboda ya gagara fahimta abinda zaka sha ka rude ka je kai abun da daga baya za ka yi da nasu ne sai shi a haƙura tun da ba a ce wajibi bane shi ba ya bukata to kaga wannan shine ayar farko da aka saukar a cikin matakai hudu na cewa a cikin sa akwai ma arziki mai kyau bayan nan mai da Sheikh Sayyidi Muhammad Al-Amin rahmatullahi alayhi ya faɗa sai aka saukar da ita wannan aya yas'alunaka anil khamri wal maisir bayan su sayyidina Umar sun yi ta magana sun yi ta addu'a suna tambayanka akan giya da tafi ita ce ta biyu sai aka ce cikin su akwai ismun kabirun akwai zunubi mai girma wa manafi'u lin nasu amma akwai amfanarwa ga mutane za mu yi tafsirin ta insha Allah ta'ala sai na uku bayan lokaci da aka ce akwai zunubi mai girma kaga za ka ce zunubin iya da girma amma amfanin ba ta iya da girma ba kuma a ta zunubi shi kansa da haramun ne amma duka mai dalili saboda ana shayin kada a matsa hukuncin ya sa wani mutum ya yi barin musuluncin ke sa wani lokaci kana ga mutum na laifin ka fahimci hana shi laifin zai fitar da shi a musulunci sai a haƙura har sai imanin ya tabbata a zuciyarsa tukunna a yi mai tukunna sai a hana shi amma ba zai mutum daga yanzu ya musulunta ka rika bayanin za mu canza sunanka za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza dukiyarka nawa ne yana da miliyan biyar za ka kawo zakka ba zai fahimce ka ba kawai ka fara masa magana zaka ba zai fahimta ba sannan matar ka za a mata kaza sannan kaza haramun ne ai kaza bid'a ne kaza shirka ne kaza ba a yi lokaci daya sai a bashi yanzu ya ji da Allah ɗayan ya rike Allah ɗayan aka samu ya rike wannan Allah ɗaya ne ya yarda la ilaha illallah muhammadu rasulullah shikenan a bashi ya ta kama da wannan idan wannan yadda su a zuciyarsa sai a ce to za a koya maka sallah in ma da hali ta a ce za ka rika zuwa masallaci kaza a maka training din yadda ake sallah da karantarwa za a baka allowances na koyon sallah shi duk musulunci ya amince da wannan ya gane ba kudin sa aka damu da shi ba amma fi damuwa a taimake shi kudin transport naka za a rika baka dan allowances duk haka ake jan mutane ga addini amma karka ce kullum za ka zo koyon sallah ai ba da kullum mai to sai ka ci bashi shi addini ba haka ake fa sadaukar da kai ne sai ka ci bashi ba zai fahimce ka ba to sai addini da hikima ake yi to da aka saukar da wannan aka ce zunubin iya da girma amma amfanin akwai shi amma zunubin ya fi girma kaga an yi describing a nan wurin barnat ta fi maslahar yawa amma ba a ce ku bari ba wasu da yawa suka haƙura a wannan ayar ta 219 a bakara wasu suka ci gaba da sha sai aka saukar da aya ta uku da aka hana shan giya a wani lokaci aka halattar a wani lokaci يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا متى كي نقول هرمت الدجيا ديزو شيني a wannan aya a cikin suratun nisa aya ta 43 da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara masu imani kar ku kusanci sallah kuna cikin maye anan ba a ce kar ku yaji sai ka ce amma kar ka kuskura ka je wajen sallah kana maye hikimar anan ba a ce kar ku sha giya lokacin sallah ba amma indirectly haka ake nufi shine kar ku kusanci sallah kuna maye ne sai ka kula mutum bai tafiya sai sai to ai magariba ta kusa yanzu zuwa awa ɗaya da rabi kuma ke tana bukatan awa uku da sake sai to ya hakura kaga wani usulubi ne na hanawa in ya fahimci ba magariba kuma an sha ruwa zai to ai kuma ga isha ma a wannan ma ba zai a sha ba to only time da yake da shi ne bayan isha zuwa asuba sai kuma bayan asuba zuwa azhar to yanzu bayan asuba zuwa azhar idan yana azumi ba zai sha ba so the only time din kaga an rage isha zuwa asuba ne to yanzu an rage lokutan shan ba a hana rana ɗaya ba sanda imanin ya shiga zuciyarsu ya kai geji ya cika ɗari bisa ɗari suka zama abun koyi sahabbai radiyallahu anhum har Allah ta'ala ya yi wasu su alkawarin aljanna a wannan lokacin sai Allah ta'ala ya haramtar da giya da ta ta gaba daya ya ayyuhallazina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون sai wannan mataki na ƙarshe saukashi ne na hudu da aka haramta giya cikin suratul ma'ida kenan aya ta 90 Allah ta'ala ya ce innamal khamru wal maisir ita giya da caca wal ansabu wal azlam wannan biyu shirka suke na farkon da dutse na biyu da kibau rijisun min amali shaitan Allah ya ce kazanta ne daga cikin aikin fajita fajitani buhu ku nisanci wannan kazanta shedan nan kaga anan kai sai Allah ya ce kazanta ne yace ku nisanta kalmar fajitani buhu wannan al'amur ne ku nisanta to daga nan giya ta zama haramun sai ce la'allakum tuflihuna wannan shi zai sa ku rabauta to wannan aya ta ma'ida ta tasayi ta haramtar da giya amma wannan a lokacin ta dan daga musu kafa shine an hana shan giyan amma ba kai tsaye ba shine tana da cutarwa da yawa zunubi da amma amfanin kaɗan ne da wannan wasu malamai suka ɗauka rabin wannan aya ɗin mansukh ne shine an soke rabinta har zuwa kan wa tsaro na kama za yunfiqu na qulil abuwa daga nan ne take hukunci kamar yadda muka yi bayani a bayan qur'ani iya da an wal mansukh so wannan kenan amfanin na yanzu an soke babu amfani saboda wacce ta ce rijisun min amali shaidan kai ke kazanta ne aikin shaidan ne giya caca aikin shaidan ne shirka aikin shaidan ne kuma Allah ya ce fajita ne boko shi sa sabai suka ce in ta haida? ana da suka ce to mun daina ba mu ba giya har abada kuma shi shikenan daga nan suka hakura da giya lokacin da aka ce la taqrabu salata wa antum sukara shek sayyidi muhammadu amin ya kawo wata kissa a cikin littafinsa da ake karantarwa da a daura at sira fi ulumil qur'an ya kawo wata kissa da yake cewa wani sahabi ya sha giya ne yazo yake sallah da ya karanta fatiha sai ya dauko kuli ayyuhal kafirun sai ya ce kuli ayyuhal kafirun a abudu ma ta abudun wa antum abiduna ma a abudu wa ana abidun ma abattum lakum dinukum waliyadin duk kalmar la la la din nan na kulya sai ya cire su sai ta canja ma'ana gaba daya yazo yayi fatiha lafiya amma da ya fatiha din aka amsa masa amin ya juyo jinjina musu mamu saboda lokacin ya sha giya wato jinjina kaman an yi kayi wala dalil an yi amin sai ka juyo ka ce yayi irin ka irin ka yayin nan to sai kuma ya kulya duk ya cire din ma'anar ta gaba ɗaya canja shi upside down sai za aka ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wannan da ke nisa aya ta 43 mafhum tayyib ka yi sannan suna tambayan ka anil khamri akan giya wal maisir da ta ta kulka ce fihi ma cikin biyun nan fihi ma tasniya ne dual ne saboda a larabci biyu ba jam'i bane sai yasa ke cewa musanna to cikin giya da caca ismun akwai zunubi kabirun mai girma wa fi qira'atin kasirun kamar yadda imamu ke ke karantawa sai ce kabirun kasirun wato akwai zunubi mai yawa a nan kuma ismun zunubi kabirun mai girma in ka ce kabirun a nan ya zama kaifiya ne in ka ce kasirun kuma kammiya ne so da kan ce kabirun mai girma muna maganar size ne in an ce mai girma ne filin sai ka ce menene mai jam'ian ɗinsa in an ce motar babba ne sai a ce girman ya kai kaza saboda an kira girma yanzu muna maganar sayis ne ce sa kabirin iya magana akan sayis din zurbin iya da girma Kafirin kuma kira'ar Kafirin yawa shi kuma kamiyya ne an ce yana da yawa sai ka ce guda nawa shi kam ne adadi ake tambaya don ka ce Kafirin sai mu ce nawa zunubin to kaga duka biyu suna shiga duk inda aka tara abu ya yawa to ai yana girma duk inda ku abu aka ce ya girma to idan za a rarraba shi a yayyanka shi to ai zai yawa ke sa da aka kabirun da kafirin suna shiga cikin juna ne mafhum tayi ba kalmar ismun aka ce iya da yawa sai aka ce wa manafi'u nasu da amfanarwa ga mutane manfa'a ne mufradin sa amma sai aka ce akwai amfani me amfani a lokacin mafi girman amfani ne ibn abbas allah ya kara masa yadda shine dalilin saukin da aka yi wasu ba za su yi da sako da musuluncin ba tun da farkon shigar su ne don wani ya saba da giya in ka ce ko ka musulunta ka bar giya ko ka sha giya kai ka zaɓi dai ko musulunci ko giya a farkon lokacin wani zai ce giya tafi musuluncin don dama zai shiga musuluncin ya gwada ne ga abun yi ne ko ba abun yi ba in ka zo ka raba shi da shi sai ya gagara in kana da kaka ta zo ba raba ta da goro ai aiki ne idan ta zama addicted to goro raba ta da goro aiki ne sai a yi ta fama a ɓoye ma sai ta aika a sayo ta ci baka sani ba in kana da mahaifiya da shekarun ya ja in da saba da goro haka ne kai kayi su haƙura saboda mai addiction yana da hatsari in aka saba da shi shi yasa aka ce iya da amfani mai amfanin akalla abin da ya sa dalilin sa baka fita a musulunci ba ko da laifi ne ai musuluncin ya fi girma akan shan giya da shi yasa aka tabbatar da cewa manafi'u lin kuma ismin da aka kira a wurin tun da a wannan lokacin sahabbai da suka hakura saboda tun da aka kira ismun a lafazin qur'ani to wannan aikin shi haramun ne إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون دنجري القرآن آرما الله يكارى ورأيوا البركة سورة الأنعام آية 33 الله تعالى يقول كتي إنما حرم ربي الفواحش الله يا حرمت الفجاكة حرام ولتكلم حرام alfasha ma zahara min hawa ma batsar abin da ya bayyana daga gare ta da abin da ya buya sai ce wal isma wal batsai kaga kalmar al ism shi ma Allah ya haramta to kaga da aka ce ismun kabirun ko da ba kabirun da aka ce kulfi ma ismun wasu sahabbai sun fahimci tun a lokacin haramun ne dan da duk inda aka tsira ismun haramun ne kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara min hawa ma batsar wal isma wal batsai bi ghairi al haqq to da aka sun fahimci haramun ne da aka wa banafi'u lin nasa da amfanarwa ga mutane in akwai amfanin a lokacin shine su tabbata a cikin addini amma wa ismu ismuhuma zunubin da ke cikin giya da caca akbaru ya fi girma min nafsihi ma fiye da amfanin shi kuma qur'ani kullum masalih ake fara bawa so a ga ya fi girma in maslahar abu ya fi ɓarnasta yawa sau da dama musulunci idan abu muhimmi ne yana sauwatawa amma duk inda aka samu kuma ɓarna ta fi amfani yawa to a ko menene a musulunci haramun ne in kaga ya halatta to a babin zarura ne saboda shi musulunci maslaha yake damuwa da ita kara kuma barna shine aulawiya shine priority shine abin da yake muhimmanci sai kuma gaba na biyu wa yas'alunaka wannan ita ce yas'alunaka na biyar na na cikin bakara kenan in kuma ka dauko daga fatiha kana tafiya ita ce ta biyar suna kuma tambayan ka ma za yunfiquna me za su ciyar a nan ma za na ba wai dukkan ciyarwa da ya shafi kamar zakka ne. a'a ma za yunfiquna fi sadakati wal ata'i mai za su ciyar a ɓangaren sadakan nafila da kuma kyauta shi da tambayar da suka yi kul al'afuwa ka ce al'afuwa kalmar kul an umarci mazan Allah ka ce musu idan za su yi taimako su ba da al'afuwa kalmar al'afuwa shine abin da ya karu akan bukatun mutum in kana cefanen kwana ɗaya dubu ɗaya kake da shi a yanzu kuma kuɗin cefanen gidanka ɗari takwas ne to al'afo shi ne wannan ɗari biyun kana iya aikin alheri da shi ko kuma ka ba da rabi ka ajiye rabi idan cefanen wata kake yi albashinka naira dubu tamanin ne kuma cefanen gidanka dubu hamsin ne to al'afuwan nan shine dubu talatin a wata sai ka yi cefa ne a cikin dubu talatin sai ga wani bangare za ka ba wa addini ko kuma za ka yi taimakon yan uwanka ko za ka taimaki marayu ko za ka taimaki gajiyayyu to saurata ka sai ka ce bari in yi taimako aikin alheri da ashirin na ajiye dubu goma saboda kowane abu da zai iya tasowa misali kenan to al'afo shi da abin da ya karu akan bukatunka na zangon da kake in na sati ne in na kwana ɗaya ne in na wata ne gwargwadon yadda ka saba yin cefa ne ko aka saba biyan ka to shi ne al'afuwa kuma a nan ya zo da nasaba sai aka sa fataha a kai ba ce kulil afu ba kawai zai ka al'afuwa malamai suka ce ka'ida al'afuwar ya zo a matsayin khabar ne amma muftada a mahazufin an goge muftada nan so da ka muftada sai ka kaddara ne kuwa. wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul huwa al-afwa sannan ka kaddara huwa al kuma akwai fi'ili da yake fi'ilun amri da aka goge shine sai ka ce wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul yunfiquna al-afwa shine za su ciyar da al to sai zama ai al-afwa shine maf'ulun bihi a wannan halin kuma to sai zama shi za a ciyar shine dalilin nasaba me za su ciyar to ka ce musu su ciyar da abin da ya karu akan bukata so zaka al'afuwa maf'ulun bihi ne dan shine wanda zaka ciyar da shi da kai kai ne fa'ilan so al'afuwa din kuma shine me shine maf'ulul awwal yunfiquna kuma su wadanda zaka taimaka din kuma su ne maf'ulul sani din mafhum hmm. tayyib kazalika kamar haka yubayyinu Allah Allah yake bayyana lakum gare ku al'ayat ayoyi za a muku bayani daki daki daki a ƙur'ani la'allakum dan ana fata ana bege ana kwaɗayin ta tatafakkaru na fi duniya wal akhira za ku zama mutane masu zurfin tunani a duniya da a lahira wato zurfin tunani ba wai a nan duniya da mun ji lahira mun tunani ba a'a tatafakkaru na fi shu'unid duniya wal akhira za ku zama masu zurfin tunani akan al'amarin duniya da lahira ana so mu zama masu tunani duniyan nan ka zauna ka kalle ta ka yi tunani a kanta wallahi wa lokaci ba sai ka daga ƙwar'ani ba za ta maka wa'azi idan kuɗi Allah ya baka masu kuɗi nawa Allah ta'ala ya kwace kuɗinsu yanzu ka zama talakawa idan mulki ne waye taɓa yin mulki ya tabbata a kansa ko da abai bari ba a duniya to zai rasu ba wanda ya taba hawa kujerar mulki tun farkon duniya har yanzu yana kanta kada kowace kujera akwai wanda ake ce tsohon kaza ashe tsohon kazan nan wani ne ya hau ya sauka to sai ka ga a kanka kai ma za ka hau za ka sauka ni ma zan hau zan sauka aran ma ma zai hau zai sauka wannan ya ishe ka wa'azi sannan ita duniyar nan in ka kalle ta a cikin nutsuwa kai tsam ka gane fa akwai mutuwa duk ƙarshen ma wani abu da ka mallaka a duniya ko na mallaka ko ya mallaka na ilimi ne ko na kaza ne ko na duniya ne wallahi sa shine mutuwa da. sannan ba a tabbata in ka ce mutum ina babansa ya zama yana raye ina kakansa ya zama yana raye ina kakan babansa iya raye ina kakan kakansa iya raye ina kakan kakan kakan za ka samu da ya rasu to idan kuɗi yana hana mutuwa cikin kakaninka akwai wanda ya ka ya tafi in biyayya ga Allah na hana a cikin su akwai wanda yake kai da shi idan sabon Allah na hana yau ina su fir'auna suke a duniya gaba daya in bin Allah yana hana mutuwa ina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau shekarar sa 1400 da yan kai da koma zuwa ga Allah idan dukiya na hana mutuwa ina karu ne yake bankin sa kadai da yake ajiye kuɗi shi banki yake da shi ba wai ajiya yake bude account ba dukiyar karuna ta fi karfin ya buɗe a shi banki yake da shi bankinsa a duk inda yake a lokacin kudinsa ake dilin da shi kudin ya fi karfin kawo sai dai banki ne kamar yanzu a ce ka buɗe banki mai zaman kansa a Najeriya kowane state akwai branch a ce kawai bankinsa ne aikin shi ne juya kudin karuna kadai amma ina yake ya tafi idan tsaro na hana mutuwa ina fir'auna idan yana bacci a gidansa soja akwai alf alf wa mi'atai alf iya da soja mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu suna gadon sa a gida idan yana bacci miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ne securities a gida idan yana bacci yau ina yake duk waɗannan sun koma zuwa ga Allah so in mutum ya nutsu sai ga al'amarin duniyar nan ya ishi mutum wa'azi bare kuma a zo maganar lahira daga inda ake fara lahira kabari sai ka zauna ka yi tsam ka ga wane fa ya rasu an ji an binne shi wanan ka ya rasu an binne shi haba kai ma kuma wata rana za a binne duk yadda kake in dai kai baligi ne ka taba kai wani gawa makabarta sau ɗaya ko biyu ko uku wani ya kai ya kai sau ɗari to waɗanda kake kai wannan ba akwai ranar da su suka kai wasu kai yau da ka kai su akwai ran da su din fa ba su aka kai ba su ba sun kai wani ne kuma suka ce Allah ya ji kansa kuma kai yanzu sai ka kai suka ce Allah ya ji kansu to kai ma wata ran za a kai ka wani ya ce Allah ya ji kanka ayya ya ishi mutum wa'azi mutum ya shiga ramin nan ya kwanta daga shi sai aikin sa kuma mala'iku su sauko masa su murga masa tambayoyi man rabbuka ma dinuka ma ilmuka ba za ta kudu fi hadha allazi bu'itha fikum ba kuma mai kwanciya a kabarin tare da kai a ɗabi'ar mu ta addini ko rigar ka ba a kai ka da ita bare a kai ka da waya bare ka samu wayar da za ka yi browser ka duba email babu kuma daga nan shi kenan an tafi barzaku barzakun nan akwai mai kudi ya tafi akwai annabawa sun tafi akwai manzanni sun tafi akwai masu karfin duniya da suka yi mulki sun tafi akwai masu dabarbaru sun tafi wanda ya fara kirkiro telefon ya tafi wanda ya fara kirkiro intanet ya tafi wanda ya fara kirkiro rediyo ya tafi wanda ya fara talabijin ya tafi amma dukkanin suna can babu wanda ya bugo waya ko kuma ya turo imel ko ya yi text message ko ya rubuto wasiƙa daga can aka kawo ai kai kasa akwai magana a can duk masana teknolojin da suka fara a duniya kowa yana ta amma har a yanzu babu wanda ya je can ya yi da barbaru ya hada intanet ya turo mana message yanzu daga barza yake ko daga lahira ne ya turo sa ko yana gaida iyalansa wallahi babu kuma annabawa duka sun tafi suna can ba wanda ya turo sa ko kai kaje ai kai kasa akwai magana yanzu fa kana jirgin sama kana browsing internet irin emirates take ciki ne ko lufthansa ko british air ko delta duk suna da intanet mafiya yawan sabbin jiragen su a sama ana da amma wanda ya tafi mutu har yanzu babu wanda ya je can ya hada waya ya yi text babu wanda ya je can ya faki idan mala'iku ya dauko waya ya kira iyalai assalamu alaikum da Allah to muna nan lafiya da kwantar da hankali babu amma wani yana nan cikin self underground da haka zai samu waya ya kira waya ya ku labarin an koyi shi waje kaza amma dai yana nan lafiya kaza amma can babu wanda ya yi. sai sa Allah ya ce la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah kita lahirar nan kai tunani akan ta da wanda suka tafi kuma kai ka san ba za ka zauna ba duniya nan fa da ake jin dadin ta akwai shekarun da mutum ya kai wallahi da kansa sai ya roƙi mutuwa akwai mutumin da ya kai shekara 100 da yan kai a India da kansa yake kwamfuta ya kira yan jarida wai na gaya musu mutuwar ta manta da shi da in akwai inda aka san take a gaya zo ta zo ta dauke shi mana ya gaci me amfanin ka kashe shekara 120 30 130 ne za ka yi amfani a rayuwa a nemo masa mutuwar shi ya gaji sake zuwa ko ta manta da shi ne a ba da announcement cewa ya gaji yana jira ta zo ta dauke shi wallahi akwai tsohon da mutum zai shi da kansa ya sha'awar gare ta in ya tafi kuma abin da ya saura shi ne aikinsa Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am don haka sai mu yi haƙuri mu kiyaye waɗannan al'amura mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu nisanci shan giya gabanin mu wuce gaba wannan aya an ce la'allakum na fi duniya wal akhirah shine duk abin da zamu yi a duniya mu duba me yake da amfani gare mu kuma menene bayi da me bayi da amfani wannan shine muhimmin abu ko me za ka yi a duniya me yake da amfani me bayi da amfani menene idan dai na tsaya gaba ga Allah ba ni da amsa jiyan nan da muke gani cutar wanta har yanzu wanda musulmi ne amma yana canta wani ma bai da kwanciyar hankali sai ya sha amma in ka duba hadisai banda wanda muka fara magana a kai giya yau akwai wasu da za ka gani za su ba ka tsoro a kan al'amarin giya who world health organization suka ce giya tana kashe akalla mutane miliyan uku da shekara a duniya tana sa cututtuka akalla guda ɗari biyu center for disease control and prevention na duniya suka ce giya tana sa high blood pressure hawan jini tana sa stroke mutum ya samu wasu gabansa su shanye giya tana kawo liver cutar liver me liver da hausa hanta tana sa wannan cutar shan giya yana kawo kansa kansan baki kansan mama shan giya yana kawo kansa hatta wannan makogwaron yana kansa to giya na sa kansan wannan wuri duk waɗannan cututtuka giya tana sawa banda ko mutum ya shafe zai auka abu laifin da bai dace ba daga wurin ya ci kunya wani ma in ya shafe ya je wani shirme a gaban sarkinsa in ka zo kan hadisai ga sunan da dama akan al'amarin giya annabi tsira da aminci sabbata gare san da ya kira categories na mutane ɗaiɗai guda tara yace Allah ta'ala ya tsine musu a cikin sahihu abi dawud da juz'i na biyu hadisi ya 700 annabi yace la'anar Allahul khamra wa sharibaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal muhtamala ilayhi waɗannan guda tara annabi yace dukkan su Allah ya tsine musu wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya inganta shi na farko annabi yace Allah ta'ala ya tsine wa giya na biyu Allah ya tsine wa mai shan giya kaji maganar nan kaddara Allah fa ya tsine mai giya sa shine ka ji ta a hausance Allah ne da kansa yace ce mai shan giya na tsine maka shi Allah yace na tsine maka mai shan giya don Allah jama'a ko babarka ta zauna ta kalle ka ta ce Allah ya tsine maka akwai bala'in da ya kai wannan za ka gama da duniya lafiya a nan fa ba baba ba Allah ne ya na tsine maka haba jama'a jama'a tsinuwar mala'iku ya take karewa tsinuwar bayan Allah ya take kariya tsinuwa ta iyaye fa in ta ji mutum ya shiga uku yanzu akwai mutumin da ya shiga wani kunci wani dan uwansa yana min complain a kansa yace al'amuransa komai ya lalace yace ni dai ba da na ya na san ya rabu da baba salafiya ba sai in ce bakin uwa ya kama shi saboda a duniya an ga komai na ka yara ta ce uwa ce ta maka baki shi yasa bahaushe duk da rashin daɗin rabuwa da iyaye in mutum ya rabu da salafiya sai ya ce kayi ta akwai rabu lafiya baki na uwa fa ko fa ka fita gaskiya ta baka baki ka shiga uku wallahi ba ko sai ba ko wai bari in ta fita gaskiya da bari ya lalace uwa ta kalli da ce Allah wadanka ko ta ce Allah ya tsinewa nan me saura to anan fa Allah ne yace Allah da kansa yace na tsine maka ina za ka bi a lahira wajen wa ka bi so mai shan giya Allah tsine wa giya wanda yake shayar da giya za ta kawo giya akwai giya da kawo mun sai je kan ya dauko sai ya kawo shi ma Allah ya ce ya tsine masa wa ba'i'aha da wanda ya siya ya cire kuɗi ya ce a kawo masa giya shi ma Allah ya ce a ce ya tsine masa wa mubta'aha da wanda ya ajiye giya ake zuwa wurinsa a saya shi ma annabi ya ce a ce masa Allah ya tsine masa wa asiraha da wanda yake aiki a kamfanin giya da za a ce ku je ku yi giya sai su je su daka abun giyar shi ma annabi ya ce ku ce masa Allah ya tsine masa wa mu'tasiraha da mutumin da yake shi aka yi wa giyar yana zaune su ne waɗanda suke dilolin giya in an yi ko su ne wholesalers din giya shi ma annabi ya ce a ce Allah ya tsine masa wa hamilaha da direban da ke ɗaukan giya ko a mota ne ko a jirgin ruwa ne ko a jirgin sama ne ko a wilbaro yake turawa annabi yace shi ma a ce Allah ya tsine masa da wanda kuma zai share shago yana jiran motar giya ta kawo masa wanda ake kaiwa gare shi shi ma annabi yace Allah ya ce Allah ya tsine masa jama'a ba fatsinuwar tsinuwar mu'minai ba ba tsinuwar uwa ko uba ba ba tsinuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba fatsinuwar mala'iku ba Allah ne ya tsine la'ana Allah ko Allah ya tsine musu su guda tara nan dukkanin su Allah ya tsine musu a hadisi na dubu uku da ɗari daya da tamanin da biyu annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce wanda ya sha giya a duniya ma ana masa bulala tamanin ne don jala da rasulullah sharib al biljarit wa ni'al annabi kan ɗauki bulala ta dibino ko takalmi ya sa a daki wanda ya sha giya so menene a cikinta me abin sha'awa wannan zino ba da shi mutum ba Allah ta'ala ya samu wani yana na na'am في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم في الدنيا والآخرة الدنيا دا الاهرة wannan shine ƙarshen ayar da muka kammala yanzu wa yas'alunaka suna ƙara tambayanka anil yatama akan marayu wannan ita ce yas'alunaka ta shida a cikin bakara da muka yi magana kuma ita ce ta biyar afuwar a bakar da muka yi magana sai ta karshe wa yas alunaka anil mahib ita ce ta karshe gaba daya wa yas alunaka anil yatama suna tambayanka akan marayu kul ka ce islahun lahum khair ku rika kula da dukiyarsu da alheri ku rika juya dukiyarsu da alkhairi wa in tu tukhalituhum in kun ci abinci tare da su fa ikhwanukum ku sani su marayu yan uwanku ne wallahu Allah ya alamu yana sanin mufsida mai barna minal muslih daga wanda yake meme mai gyara walau sha Allahu la'anatakum inda Allah ya so da ya wahalar da ku inna Allah halalle Allah azizun mabuwayi ne hakimun kuma wanda yake mai hikima ne dalilin saukar wannan aya shine Allah ta'ala ya saukar da wasu ayoyi a Qur'ani sai ya zama a ciki ya ce kada a yadda a ci dukiyar marayu su kuma sahabbai a farkon musulunci akwai masu karamin karfi da suke juya dukiyoyin marayu da idan kana juya dukiyar marayu ya halatta a rika dan baka wani abu a ciki dan ya rike ka idan baka da wadatan da zaka rike kanka na ɗaya na biyu ya halatta idan an baka dukiyar maraya kula da ita sai kamar cefanen abincinsa sai ka yi na gidanka in kun zo cin abinci sai kai shi awancin abinci da shi ya halatta ya ɗauko ƙwaryar ya zo ya zauna da naka sai ku ci abinci tare ku ci naka ku ci nasa to da aka saukar da ayoyin da Allah ya ce kada a taba dukiyar marayu sai sahabbai saboda tsantseninsu na rayuwa suka ji tsoron kar ciyayyen abinci da muke da su ma ya zama cikin haramun sai suka fara damuwa kai abincin maraya ne fa wannan a ah, to ai za mu ciyayya ne a'a ah, ah, Allah fa ya ce ta ba ina tsoro fa kar ya zama mun ci dukiyar marayu ne arama ba laifi ka kama na misalin ayoyin innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara hmm. wa sayaslawna sa'ira hmm. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده جزاكم الله خيرا ولا نوم لا يجوزين شيء مثالي na farko Allah ta'ala ya ce waɗannan ladina ya akulu na leta yatama zulman wanda suke cin dukiyar marayu zalunci inna ma ya akulu na wuta suke ci a cikinsu. sahabbai fuskar suka ji tsoron to karfa muna ciriya da marayu da namu da nasu ya zama wannan da muka ci mun zalunci dan maybe abin da za mu yafi nasu da su za su sai suka fara jin tsoro kuma Allah yake abin da suke ci wuta ne wa sayas launa sa'ira za su ga wutar sa'ir wannan cikin da sa'i kenan aya ta goma sai Allah ta'ala ce zalunci ta biyu kuma da ya kawo mana Allah ce, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha ashudda kar ku taba dukiyar marayu sai da kyautatawa har sai sun kai gabar balaga wannan ta zo cikin an'am ko hmm. da kuma isra'i hmm. an'am aya ta 152 isra 33 hmm. eh, wannan yace wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula wata ta ce wa auful kaila wal zana ko so haka ne wurare biyu ta maimaita wanda ya kawo akwai a cikin an'am akwai cikin isra 152 33 an'am da isra'i to waɗannan ayoyi sai suka sa sahabbai suka damu suna tunanin karfa da zama zalunci ne sai Allah ya saukar da wannan aya don yayi clarifying ya musu bayani sai ce a qul islahul lahum khair dukiyar sun aka ba su ya dace ku komai da ita na alheri kuna iya jujjuya musu ita ku yi tarbiyyar su a ciki ku biya kudin makarantar su a ciki sannan idan ku ba ku da wadata kuma dukiyar su na da yawa in an sa muku dan alawar su akan kula da kuɗi kuke babu laifi a ce malam Mahmud an baka amanan ka yaran nan ga kudin da aka bar musu ya kai miliyan ɗari. sannan kuma kai baka da wani abin da zaka iya rike kanka so juya ta da kake yi an amince an sa maka alawar duk wata za a baka naira dubu hamsin a ciki abin da aka samu na riba a'a za a baka dubu ɗari to anan ya halatta shine kul islahul lahum khair amma ba za ku ba su dukiyar ba har sai sun yi me sai sun yi hankali an jarraba su an san za su rike tukunna sai a ba su kana da aya وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا wannan cikin nisa'i aya ta shida Allah ta'ala yace wa butalul yatama in an baka dukiyar marayu ku kula da shi ku rika jarraba su hatta idza balagun Nika, har sai sun kai gaban aure shine balaga fa in anastum minhum rushdan in kun ga shirya tare da su fadfa'u ilayhim amwalahum sai ku ba su dukiyoyin su wala ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru kar ku ci dukiyarsu wajen almubozaranci ko kuma ku yi ta gaggawa yin wasu abubuwa dan kada su kai gabar karfi su karbe ta wato dan ku more ta faman kana ganiyan falistat Allah ya ce wanda yake da wadata zai iya rike dukiyar marayu ba tare da an biya shi ba ya rike fi lafi wanda yake talaka wa man kana fakira wanda kuma yake talaka dukiyar tana bukatar lokacinsa kuma shi bai da rike kansa falya akul bil ma'ruf za a rika bashi yana cin abinci amma da kyautatawa babu almubozaranci sannan babu kuma rowa sai a duba dan abin da zai rike shi da iyalai sai a rika bashi shi ko sai kula musu da dukiya da fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum ko fa ashhidu alayhim in lokaci ya kai sun kai a su dukiya to ku nemi shaidu an bani amanar dukiyar waɗannan marayu abin da aka bani shine miliyan bakwai yanzu na juya lokaci kaza shekara kaza Allah ya sa an sai gidaje guda biyu kuma yanzu akwai naira miliyan goma sha bakwai sai ka tara shaidu sai a rubuta sai ka ce zan miƙa musu amma da sharadi wa butalul yatama sai kun jarabe su kun ga hankalin su ya kai idan yaro ya balaga ya kai 16 years sai ka ga hankalin su ya kai zaka ba ba zaka ba shi rana ɗaya ba sai ka ce bari mu dan shi na sai ka kira shi dukiyar ku gashi nan ta kai bangaren ta aure na miliyan ashirin ne sai ka bashi dubu ɗari biyar haka sai ka ce to ka je ka ɗanyi wani abu mu gaita Allah zai albarka da ya tashi da ya je kasuwa sai ka ya shiga kasuwanci ya je fara saya yana sayarwa ka ga ya fara zuwa kasuwar kauye bayan wata uku ka kira shi na kudin ba ba ai kudin yanzu ya karu kasuwa da ke an samu karin dubu ɗari biyu a kai ɗari bakwai ne to Allah ya maka albarka sai ka ɗan ƙara mar wani kuɗi kamar ɗari biyar sai ka ce gashi a ƙara jari bayan shekara sai ga ai ya kai miliyan uku kana gwada shi kaɗan kaɗan yana yi har a kai matakin da zaka bashi duka amma ka da ka bashi dubu ɗari biyar to sai akwai dolanci sai ɗaya yara aka je aka sha ice cream aka sayi shawarma aka ci pizza aka muri da kan yarka ce kace ai sha ice cream muka ɗiba ba ba ai mun sha ice cream ƙara mini sai ce a'a nan ai ba kai hankali ba to ba za a bashi ba shine sai ka yi ta jarraba shi step by step kuma ba na daɗe ba sai an tabbatar da hankalin ya kai to yanzu a bashi sai a kira shedu da suka dace oke akwai babansa ya rasu akwai wan mahaifiya da Allah ya kira shi sannan akwai wani a yi kaza ɗinsa ne akwai wani kaza sannan ɓangare na kira da sai a ce ga kuɗin za mu bayar sai a rubuta sai a sa hannu sai a ba su kwafi da sai ka rage kwafi da shi kenan an rabu lafiya ka duba tsarin addini to shi sa Allah ta'ala ce kul islahun lahum khair wannan shine islahun duk abu na alheri da zai taimake ku ci gaba da musu a cikin kuɗin makaranta kuɗin magani wa in tukhaliduhum idan kun mu'amalance su a wajen cin abinci kun yi ciyayya fa ikhwanukum yan uwanku ne ba matsala wallahu Allah ya alamu ya san al-mufsida mai barna min al-muslih da mai gyara duk wanda aka ba shi dukiyar maraya in barna yi Allah ya sani in gyara ne Allah ya sani walau sha Allahu la'anatakum da Allah ya so da ya takura muku zai ce kar ku yadda ku yi ciyayya da marayu sai ce dan abin da ake ba kuma kuna kula da dukiyar ko ba ku da hali ba za a bayar ba kuma dole ku rike ta inna Allah lalle Allah azizun mabuwayi ne hakimun mai hikima ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم